Maskallonmu da sauraronmu a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kuma muna a wannan katafarin kamfani na sai da magani na alhaji surajo da ke nan bakin tsohuwar kasuwa gusau kuma kamar yadda kuka gani a wannan shago dai yana ƙara samun ci gaba inda aka canza mazauni daga inda yake zuwa inda yake amma ga ɗaya daga cikin kwastomomin wannan shago zai bayyana muna yadda yake jin daɗin gudanar da wannan kasuwanci malam da farko muna son musa sunanka ni suna na rabi'u isaka ɗan isa ƙaramar hukumar ƙauran na moda to gashi mun ganka a wannan katafaren kamfani na sai da magani na alhaji surajo shin menene makasudin zuwanka a wannan katafaren kamfani gaskiya ina jin daɗin hulɗa da shi shi ya samu kasudin niyo tattaki tun daga kauran na moda ni taho nan gusau wurin alhaji siraju saboda jin daɗin hulɗa da shi sauƙin da akwai da rahusa da tattare al'umma da jin daɗin hulɗa shi ya kawo ni wannan shago kura ma wannan harka kake yi ta sai da sayarwa ta magani gaskiya wannan harka tun da ni tashi ita nake yi to wani farin ciki za ka nuna mana bisa ga irin yadda ka daɗi, kana gudanar da sai da sayarwa a wannan gaskiya ina farin ciki da shi mai gidanmu alhaji sirajo da cewa mun samu ci gaba da cewa mun taso daga wani shago zuwa wani sabon wuri wanda ya buɗa shi ne mu ko mun kai tattaki don jin daɗi da shi mun ka zo wannan shago don domin jin daɗin hulɗa da shiya da sauran makaraban shi masu taya shi hidima yau da kullum shine muka farin ciki ga al'umma kuma muna kira ga al'umma da cewa su zo wannan shago mai albarka su zo su gani su yi sayayya kuma za su yaba insha Allah. Shin ka taba sayayya a wasu shaguna akwai bambanci tsakanin wannan shago da wasu? Gaskiya ni mutunan ƙaura ne akwai akwai bambanci fiye da zato shi yasa nika zuwa mashin mai tun daga ƙauran na moda in taso in wuce ke kasuwar daji in wuce ke bela in wuce ke rawaya in wuce ke sabuwar kasuwa sannan kuma haƙƙin kawo nan neya kaga duk kuɗi ne nika kashi don saboda jin daɗin haka shi yasa na riƙe shi amana don domin mu zanki hulɗa tare to muna godiya bisa ga wannan lokaci da ka babu to ni ma na gode na gode Allah ya ƙara haɗa mu ya kuma muna fatan alheri to kamar yadda kuke gani a ci gaba da kawo maku rahotanni na musamman na wannan katafarin kamfani na al'umma medicine store kamfani ne na alhaji surajo da ke nan tsohon kasuwa gusau da farko muna son mu sunanka ah, sunana abubakar akwai hadari kwatakwashi tuha. to ya kake a wannan kamfani a to wannan kamfani tun lokacin da aka fara da mu aka fara kuma da ki zaka zamu zaka kare a abada abada insha Allah wannan harka harka kace eh harka ta ce tun da ta so tun ina dan shekara goma zuwa eh, zuwa yanzu ina harkan magani kuma ba zan bari ba insha Allah to gashi ko an taso daga wannan katafaren shago wanda aka yi relocating nan wani jin daɗi za ka nuna mana bisa ga wannan ci gaba da aka ƙara samu. a to mu an ga shago an ga harkar ta zo ajin daɗin mun shi kuma muna hata abin ya wuce haka a kamfanin da hewan ga domin muna can wuri matsatsi yanzu Allah ya kawo wuri mai faɗi wanda kowa zai zo ya walaye abin da yake so kuma cikin sauƙi cikin hulɗar kusa. to mun ga akwai kamfuna da yawa a cikin garin gusau amma can kwatarkwashi amma duk da haka ka wuce wayannan shagunan ka zo na ne sirrin to abin da ke faruwa gaskiya in ka sai ga katin kana iya samun raguwar 500 har dubu guda to ka ga ba za a mutum ya tsaya can inda za ka samu dubu guda ga wanga shago inda kake ko ma nan ba ko hoton ne te ban sai magani sai na zo so saboda daga hoton abin da za mu sai nan wurin yayi hoton sauki to da ƙarshe wani kira za ka yi ga 'yan uwa da abokan arziki wanda suke saye da sayarwa a cikin jihar zamfara da wajenta a mu yanzu dan gaba masu mun kira ga mutane duk wanda ya zo ga a ya zo saye to gobe ba sai an kira shi ba zai dawo da kanshi cikin wani ciki cikin murna to wani sako gare ka ga yan uwa da abokan arziki roman zamfara da Najeriya to ina kira ga yan uwan mu abokan hudan mu duk wanda ya zo sai asu guda insha Allah wani ƙara zuwa wani riba duk inda yake sai ne nan ba Alhaji Sirajo ya kira shi kuma an kai maka gida kyauta ta kuke gani muna ci gaba da tattaunawa tare da jagororin wannan kamfani na alhaji suraju wanda aka fi sani da al'umma kana ɗaya daga cikin shugabanni kuma na wannan kamfani da farko muna son mu san suna bismillahir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sunana kabiru musa yaron alayhi suraju tsohon bakin kasuwa mai sai da magani da farashi sosai da rangwani to kasancewa wannan kamfani ya saba taimakon al'umma wanda za mu ga so da yawa za mu ga mutane wayanda suke tasowa daga wurare daban-daban wasu ma daga can wajen gari wasu ma daga wajen jiha shi menene sirrin wannan tasowar suke yi amma akwai shaguna na a tsohon kasuwa amma sai ka sun zo shagon kuma ne wannan sirri to gaskiya bakin gwargwado alhamdulillah muna da sauki bakin gwargwado za mu duba mu ci kaɗan mu sai su a naira biyar naira goma muka samu allah ya sa mata albarka za mu duba irin yanayin da mutum ya taho in ya je shi ma muna son ya samu ya dan raga ma wasu can su ma za su ji daɗi shi na saka muna kwamfila suna can suna jin daɗi sosai suna ƙoƙari su taho su sai kaya na wurin shi ya muharin abu. to yanzu wannan shago inda kuka dawo kuka bari shin za ka yi faɗa masu kallon masaron ma a ina wannan shago yake ba don kuma don in son ga kila wannan bidiyo ku ce bari su biyo su ma su kwashi sauki. to muna nan wannan shagon namu daga tsallake idan ka je wa na azin plaza tana nan tana kallon muna nan daga ciki da ka muna nan ciki da ka zo da ka same mu nan ƙasa muna nan da ka shigo na masallacin dan larai an tayi ko Allah za mu zo mu duba mu ba da sauƙi farashin sari sosai da masu tsayan ɗaya ɗaya da masu bada da sari za mu duba mu kwatanta mu ba su su ma su ba wasu can su ma su taba su ba wasu muna godiya assistant manager eh ba ku muna godiya sosai Allah ya saka da alheri Allah shi gwada muna wanga wurin ya koma kamfani kwarai faran kamfani na Anadu Suraju na sai da magunguna Allah ramma mun ka sanka amma yanzu gashi mun ganka a wannan katafaren kemis shin min dalilin zuwanka a wannan shago na sai da magunguna Eto eh, to daga farko dai kamar yadda ka ce an sanni alaramma a kasan irin yanzu da abubuwa sun riga sun zama wuri guda dole ne a samu mutum kuma ya nemi ilimin zamani a dama ni tun farko ilimin zamani na yi kai tsaye ina dan hudda da ainihin masu ta'ammali da a wato sai da magani abin ya bani shawa kuma hannun buɗe chemist ina zuwa kuma ina saran magani a wurin ni kuma in ta in sa a cikin chemist dina wannan shi ne. to mun ga akwai shaguna a wannan katafarin wuri bakin kasuwa amma kwatsam sai muka ganka a wannan shago menene sirrin zuwan wannan shago to na daɗe ina sayayyan magani a wannan saboda sanayya da tsakani na da shi in ka san mutum dole ka dinga hudda da shi in akwai girmamawa da kuma sauki to kaga abu ne wanda zai ɗore sosai to wannan shi yasa to wani kira za ka yi ga yan uwa ire-iren ku masu wannan sana'a ta magani ito eh abu na farko dai mutum ya rike gaskiya ko mutum ya dauka cewa zai yi ne saboda ya saman ma 'yan uwan shi sauƙi ta yadda mutum ba zai iya sawo magani da sauki ba kai kuma ka sawo da sauki ka sayan mashi da sauki to wannan ne to amma mun ga wasu sukan iya cewa ba kamar wannan kwaska karanta ba na famasi shin kowa zai iya shiga cikin wannan ya dama shi ma da ya taimaka ma al'umma eh to ga ka'ida ana son mutum ya zamanto yana da ilimi game da abin da ya shahi ah, shi magani idan an ce ilimi wato ya zama na farko ka san magungunan da ya kamata ka sayar wayanda ba su saba ma doka ba sannan kai kanka in kai za ka ba da magani ka san wanda za ka ba magani takardar da an ka rubuto daga asibiti ce kuma maganin da za ka ba shi ya daidai da abin da a cikin takardar to wannan shi ne kirana ba za ka zo ka sayan ma wani maganin da kila ba a rubuto mashi a asibiti ba ko kuma kai baka san maganin ba ko kuma kai ka san illar shi likitoci kila suna wato tsoratawa game da shan shi da ta'ammali da shi kuma kai ka ci gaba da saiwa in kai haka baka taimaki kanka ba kuma baka taimaki al'umma ka ba to muna godiya alaramma kuma famas muna na isa hamisu malam isa hamisu kasance kana ɗaya ga cikin jagororin wannan kamfani an daɗe ana gwagwarmaya da kai gashi kun taso daga wani shago kuma kun dawo wannan wani farin ciki zaka nuna mana bisa ga wannan ni'ima da Allah ya mu ito eh alhamdulillah mun ji daɗin horon wannan abun saboda can muna cikin wurin yaɗan takuri ne hakan ga sannan nan kuma mun samu dawowan muna mun samu wali da kuma wuri mai kyawu muna farin ciki da wannan abun irin muna so mu ɗan dinga jawo kwastomomi ne daga mai sayan ɗaiɗai biyu zuwa uku dai masu tsari irin hakan gare da to alhamdulillah kuma an yi cikin nasara komi ya yi daidai insha Allah kuma mun ji daɗin hakan sai dai mu ta ƙoƙarin ja kwastomomi a hankali a hankali Allah ya ba mu nasara kuma ubangiji Allah taimaka ya bada da sa'a to akalla wannan shago kuna sai da magunguna ne daban-daban koko da yan magunguna ne kuke sayarwa haka eh to muna sai da magunguna daban-daban sannan kuma da price mai sauki hakan ga wanda irin kamar mai sayan ɗaiɗai biyu zuwa uku dai kuma dai da kowane irin price ya kamata a mutum hakan sauki ana yi shi. To ina wannan shago naku yake a halin yanzu? a halin yanzu wannan shago yana bakin kwanan masallacin a azbin plaza eh. to wani sako gare ka ga al'ummar jihar zamfara masu ma'amala irin wannan kuma wani kira za ka yi da kwastomomi da su zo su zo su ci gaba da ma'amala saboda irin yadda kuke sa bisa tsayin mutane to sakon da dai zambawa alhamdulillah shine muna kiran kwastomomi ne don ta dalilin sauki ka san shi sauki shi kura na naira biyan ne shi ke jawo mutane sannan kuma sauki kowa yake kuma kowa na san shi to ta dalilin saukin ne shi ya samu ke kokarin ya samu mutanen kuma mun jawo wanda yana ɗaya daga cikin shi ma masu services na wannan kamfani za ku gan kamar karami ne amma duk maganin da a cikin nan to zai iya baku shi kuma zai iya ɗauko muku shi da an ba shi takarda kawai dubawa zai yi da farko muna son mu san sunanka Rabiu Ahmad to Malam Rabiu Ahmad gashi kana a cikin wannan kamfani wani farin ciki zaka nuna mana bisa ga wannan dama da kuma ema kasance kana ɗaya ga cikin yaran wayannan shago bisa ga irin ci gaba da in mun je can za ga takurai ake yi amma yanzu ga yalwa da sauransu wani farin ciki zaka nuna mana kai tsakanin da Allah muna farin ciki sosai rawa mu gurin nan saboda can gurin gaskiya ya mace kuma kusomi suna confident din da cewa guri ya mace guri akwai zafi amma dawowa mun kasancewa mun gurin nan gasa muna alfahari da shi muna alfahari da rawa gurin nan saboda kwasomomin mu muna alfahari da su mawar Allah ya suma dan kara hakuri saboda yanayin aiki yadda yake saboda za a ga mutum ya zo kamar yana sauri ne amma kuma aiki yana imanin waje muna kira da kwasomomin na nan gari ko ba na nan gari ba muna alfahari da su kuma sai muna mai wasu hakuri kuma muna masu sauƙi magani da kamata shi yasa akwai wanda tun daga dan sa da wasu magani suna ƙara sa nan za su yi magani sabida sauƙin da Allah ya sa mana da shi yanzu haka wani mataki gare ka na karatu a ne ya makaranta na ƙara sakandare na ƙara makaranta sakandare bana ma ƙara sakandare to gashi kun samu wannan na'ima kamar yadda ka yi kira wannan shago gaba ɗai inda aka rubuta magani aka ce ka kawo shi za ka iya kawo shi duk inda an garuta magani ko a asibiti ko a nan Allah ya ban basirar na a gano shi ko mena ne shin karatun wannan abun kayi ko ko a ga sabon karatu ne ba saboda yau da zamanan yau da gobe a Allah ya sa ko mena san suna ne to ne gurin ka a nan gaba ga guri na ana kuma yaran wannan shago na Alhaji Surajo wanda aka fi sani da al'umma ko medicine store da ke nan tsohon kasuwa da farko muna son mu san suna suna na aliyu sani Malam Aliyu Sani kasancewa kana ɗaya daga cikin yara kuma matasa waɗanda suke sai da magani a wannan shago. Mene yake burge ka a wannan shago? Ba sai ka rage Abin da yake burge ni nan na irin kwasomi sun ka zo a sallame masu takarda asibiti mm. waɗanda suke gaggawa mm. suna suna tsaya suna suna tsaya su yadda dai in sun ka zo a rinka sallama su. to gashi kun koma wani shago wani godiya za ka yi ma Allah subhanahu ta'ala bisa ga wannan ni'ima da Allah ya baku na gode ma Allah da kawo ya nuna mana mun koma wannan sabon shago wanda yanzu muke ciki ne Allah zai kara ba mu kasuwanci mai yawa mai albarka yaushe ka fara wannan sana'a ta sai da sayi da sai da magani sannan na fara sana'a ga shekara sai da magani shekara ta guda da watanni mm. yanzu kowane magani ka sanya a wannan katakon shago kowane magani na sani da an rubuto likita ya rubuto eh, kawai kana iya bayarwa ba tare da wani tambaya ba ko wani abu eh sai maganin da likita rutun da ba a gane me sai a tambaya na gane to muna godiya muna ci gaba da tattaunawa tare da masu sai da sayarwa a wannan katafaren kamfani na al'umma medin store da ke nan gusau jihar zamfara da farko muna son su sunanka a sunana dr kaura ko kuma pharmacist rajau da kaura da yake na haɗe biyu ɗin gaba ɗai kasancewa mm. kana ɗaya daga cikin masu tu'ammali da wannan kamfani tsawon lokaci na wani farin ciki za ka mana kuma ya kake jin daɗin wani eh to shi alhaji mu'amalar mu ta zama mu'amala ce ta aboki da aboki masoyi da masoyi sannan dan uwa da dan uwa saboda <coughs> duk abin da ya kunshi wurin shi yana neman shawarwari ga professional body kawanni misali ko wata matsala ta faru yakan tambaye ni mai a shawara in ma magani an ka kawo mashi wasu rashin fahimta na sa sun kai kokarin karba yana neman shawara ga kwararri shi yasa duk wani abu da wasu ka kokarin shaha mai kashin kaji Allah na ketar da shi saboda yana sai da maganukan da ake cewa essential drugs su kuma essential drugs based on the definition abinda essential drugs are the drugs that satisfy the priority need healthcare of the society misali kwaman maganuka da al'umma ke so wanda suke iya saye kuma su gaba da mu'amala da su masu saukin farashi su essential drugs su yake sayawa bai sai da control drug waɗanda adda doka da ake ce mashadul schedule x ko kuma control drug waɗanda jami'an tsaro irin su a ndle da makamantansu ke ƙoƙarin binciken masu sayarwa yana iyayi ne sannan a amintantaka tsakanin ni da shi da ya kasance na wani karamin wuri shawarwarinmu na yau da kullun na samun ka ce ya zo wannan babban wuri saboda ya yi ventilation ya yi kulawa sannan ko mu masu zuwa mun hijin daɗin irin nan mu'amala so da yake shi mutum ne mai ɗaukar shawara ko mai hangen nesa shi yasa sai gaggauta dawa nan wurin so uh, sannan apart from wannan shi mu'amalar shi abin da yasa ya hira raguwar wurare mutane da masu sha'awar zuwa yana da mu'amala ni da tun da nake da shi ban taɓa ganin hushin shi ba ban taba ganin raina ya bace ba ko ci ma mutunci an kai sai dai ya ban ma Allah mm. so don haka shi yasa ire-ire na da waɗanda na hina da waɗanda ba su kai ni ba na ka sha'awar zuwa nan wurin to da abin na karshe wani kira za ka yi ga 'yan uwa da abokan arziki eh, eh kira zan yi shine kamar ga ire-iren masu sana'a irin shi mm. shine don samun karbuwa da ina zuwa Kano sayayya amma abu biyu ya hana ni zuwa da na fara mu'amala da iri na yi ni fahimci mutum ne mai daɗin sha'ani mai kyakkyawar fahimta sai ni ga ai ba bukatar in tai da yake nan sannan na biyu ga issue na insecurity su masu sana'a irin tashi su yi koyi da shi saboda akwai waɗanda mu ire-iren mu ni ina da asibiti clinic da ake ce ma clinic da unguwagwaza so ina zuwa sayan magani saboda patient ina da na kwantar zai baka farashi da kaka iya affordin kusan daidai da kano ko ka ga bambancin dan kaɗan ne saboda harkoki na transportation amma wasu in irin mu sun zai wurin su da sunan sayayya tunda an ce kai likita ne ka zo sai ma patient ɗinka magani sai ya baka price ɗin da da ƙarshe in ka koma ka takaddama da patient ɗinka so kiran nake gare su su ma su yi koyi da shi wajen kyakkyawan mu'amala don inganta mu'amala su da mutane yadda mutane ka iya zuwa wurin su akai akai kawai suke zuwa wurin shi gani muna tare tare da CEO kuma MD na wannan kamfani na Rahusa Chemist da ke nan Gusau alhaji suraju muna ma barka da zuwa kuma muna ma fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to kalle muna godiya sosai da haɗin kan da mutane ka bamu muna godiya sosai muna godiya sosai allah shi saka da alheri muna haɗuwa da mutane ga sunan na kwarai ko yaushe kuma muna fatan alheri ga kowa insha allahu muna godiya sosai sosai muna godiya allah saka da alheri yawwa